我是。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 ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ashirin da uku ga watan jumadal akhira a hijira ta 445 wadda ta yi daidai da shida ga watan ɗaya shekara ta 2024 ta miladiya yau za mu yi darasi na uku a cikin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 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من عمل مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من عمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين na'am Allah jalla wa ala yace wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun Allah yace lalle haƙiƙa a tabbas mun halicci mutum wato annabi Adam kenan ko kuma jinsin jinsin mutane min salsal daga tabo wanda yake busasshe mai yin ƙara kamar tsingaro min hama'in daga yumɓu wanda yake baƙin yumɓu masnun wanda yake mai wari wato wanda aka bar shi har ya jirkita ya zamanto yana ɗoyi daga shi Allah ya halici a wato annabi Adam wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu aljan kuma mun halicce shi a gabani wato a gabanin halittar annabi adam min nari samu daga wuta mai tsananin zafi wadda saboda tsananin zafinta wato har tana keta dukkan kafa komai kankantarta kun san kafa kamar kafar allura kamar kafar allura hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat daga dukkansu ishikakinsu daga kalma ɗaya ne wato ita samu bi ma'ana wato saboda ƙarfin saboda ƙarfin wannan wutar da daga ita ce aka halicci ɗan aka halicci aka halicci aljan wato yana iya keta dukkan kafa komai sirantarta komai ƙanƙantarta to wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ayoyin da su a cikin a ƙarshen ayoyin da suka gabata inda Allah ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithu kuma lalle mu wallahi mu ne masu rayarwa mu ne masu kashewa kuma mu ne masu gajewar ƙasa wato mu ne masu wanzuwa ya zamanto mun gaji komai inji Allah to sai Allah ya ambaci jinsin daga jinsin waɗanda ya wato ya rayar da su wannan sifa ta rayarwa sifa ce da take banta da shi da take nuni akan rububiyarsa domin babu mai yin wannan sai shi babu wanda yake rayarwa babu wanda yake bada rayuwa in ba Allah ba babu wanda yake bada rayuwa in ba Allah ba duk irin abinda wato a halitta za su yi babu wanda zai kawo rayuwa in ba Allah ba babu wanda yake son wato a kamanta shi da Allah ya raba muta ya raba dukkan halitta da Allah zo ya zuwa gare shi irin iblis da iblis yana da iko da ya halicci halitta irin tasa kuna gani dai yanda zaka ga yake yi ma waɗanda suka yi suka zamanto bayansa yan bori yanda yake jirkita kamar su ko kuma ya sanya su su kansu su musanya kamar su su shafa wato bula da launi daban-daban don su fita daga hai'ar mutane to ya sa mutane halittar Allah suna wannan da yana da iko ai da ya yi tasa halittar ƙazama wadda za a gani a wato wadda za a gani a jikan cewar shi ma yanzu gashi ya yi tasa halitta amma babu wani wanda ya wata halitta bayan Allah in ba Allah ba babu wanda ya halitta to daga cikin halittar sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wadda take ita ce fiyayyar halitta su ne bani adam wanda ya fara wanda Allah maɗaukakin sarki ya fara halittarsu daga halittar annabi adam shi ko annabi adam Allah ya halicce shi kamar yadda ya faɗa anan min salsal al salsal shine wato yumbu wanda aka bar shi ya bushe ya zamanto yana ƙara kamar tsingaro shi a kaga a Allah madaukakin sarki a suratul rahman ya ce khalaqal insana min sawsalin kal ya halicci mutum daga busasshen tabo kal fakhar kamar tsingaro kamar kaskan karau kun san a tukunya da ake da tsingaranta kun san in aka yi in aka yi ta za a sata a cikin wuta ne dan ta kone ta karfi to shi ba a cikin wuta aka sa yumbun da aka halicci annabi adam ba amma an bar yumbun ya bushe kuma yumbun an ɗauko shi ne daga bakin wato daga bakin tabo shine hama alhama tabo wanda yake baki shi yasa ne ma wato shi at-tahmim at-tahmim wanda daga nan ne aka samu wato a tahmim a sanya fuska ta baki wanda yahudawa suke yi a maimakon rajamu ga wanda ya yi zina to alhama din shine yumbu uh, wanda yake baki masnun wanda aka bashi har ya canza wanda aka bashi har ya canza kaga Allah madaukakin sarki ya ce mimma in ghairi asini daga ruwa wanda bai jirkita ba bai canza ba to almasnun shine wanda yake ya canza bi ma'ana ya dade har ya canza ya zamanto mai wari to daga nan aka halicci dan adam wannan wanda Allah madaukakin sarki daga nan aka halicci annabi adam wannan halitta ta Allah wadda ita ce ta zamanto fiyayyar dukkan halittu wanda a ciki Allah ya sanya annabawa da manzanni ya fifita su ya ce walaqad karamna bani adam mun darajta mun girmama banu adam to amma ka duba ka ga yanda asalin su yake domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna kan cewar yana fitar da abu wanda yake mai wato mai karama mai kima daga abu wanda yake wulakantacce saboda haka kada ka wulaƙanta asalin mutum kada ka wulaƙanta asali domin baka san abin da yake zai zamanto ba daga baya to Allah ya zaɓi asalin ɗan adam ya zamanto wannan saboda kar ya zamanto mai girman kai saboda ita siffar girman kai siffa ce wadda take kaiwa ya zuwa ga fushin Allah domin duk wanda ya yafa ma kansa girman kai to Allah sai ya karya shi to dan a sanya ma dan adam jin tawalo sai aka nuna yanda sa yake kuma bayan nan ma a a wato zurriyarsu sai ya halicce su min ma'in daga ruwa wanda yake wulakantacce shine maniyi ba wanda yake zai yi ado da maniyi ba wanda yake zai shafa wato wannan ruwan ya fita yana ana ganin sa da wannan bal idan ya taba rigarka kokari kake ka wanke shi in ma ba za ka samu ruwa ba ka katse shi kamar yadda majina take bal ya ma fi mamuni bisa majina a cikin zuciyar ɗan adam to daga nan Allah ya halicci mutum domin ya nuna maka kan cewar kai fa ba komai bane kuma ya sanya maka jin tawalo kuma wannan ta zamanto aya ce ga bani adam a kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya faru halittar su ne daga wato tsarin daga wato a ginawa gina su akai ba ba ba ba wato tasowa suka yi ba daga wato ƙanana ƙananan halittu har suka rinka tafiya na tafiya suna canzawa suna canzawa har suka zamanto burrai har suka zamanto chimpanzee tun suna sunkuya har suka miƙe sannan har suka zamanto bani adam bal wannan ya rusa wannan nazariyar ta evolution wanda yake gabaki ɗayanta ba ilimi bane aqida ce ita evolution ba ilimi bane aƙida ce aƙida ce ake so a suka a cikin zukatan mutane domin a kore halitta daga Allah maɗaukakin sarki domin in dai aka tabbatar da evolution to shikenan an kore cewar Allah maɗaukakin sarki mahalicci ne abubuwa kawai faruwa suke yi haka sulfa to kuma wannan shine asalin kafirci to saboda haka wannan ayar ta nuna mana ƙaryar evolution da kuma kan cewar halitta ta mutum ta faru ne daga yadda Allah ya faɗa a cikin wannan kan cewar ya halici ɗan adam daga yunɓu daga taɓo wanda yake busasshe ya sassaƙa shi ya zamanto kal'ajuwa cikinsa babu komai da za ka ƙwanƙwasa shi za ka ji shi fanko za ka ji shi yana ƙara shi ne alsalsal ɗin da za ka ƙwanƙwasa shi sai ka ji shi cikinsa babu komai haka Allah ya halicce shi tuna ya daidaita shi sannan kuma ya hura masa rai sai ya zama turayayye to sannan kuma Allah ya halicci jinsin aljan ya ce waljanna aljanna shine aljan jinsi ne nan ake nufi jinsin aljani an kira shi aljani saboda oyuwarsa ba a iya ganinsa shi yasa aka kira shi aljan domin daga nan ne aka samu almajnun hmm. na'am almajinun wanda hankalinsa aka rufe shi eh, aljunun rufewar hankali an kira aljanna aljanna saboda tana lulluɓe abin da ke ƙarƙashinta, sai ya zamanto kamar duhu yanda ake ganin yanda lambu yake yi duk dai daga wannan wato waɗannan kalmomi jim da nun guda biyu to shi aljani saboda baya gani ba a ganin sa a ɓoye yake yana eh, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ka ganin su to su wannan ayar ta nuna kan cewa sai da Allah ya halicci aljan sannan Allah ya halicci annabi Adam wanda yake daga ba wanda yake shine uban bani Adam baki daya to <clears throat> ya ya halicce su su daga wuta ya halicci jinsu su daga wuta kuma wutar mai tsananin zafi wadda take iskar ta mai karfi ce za ta iya kutsawa ta kowace kafa ta jiki shi yasa suke da wannan kuwa din suna da ƙarfi ƙarfin da kuma yake sanya su suke iya shiga waje wanda yake sirarre waje wanda yake mai rintsi za su iya kutsawa su shiga cikinsa saboda ƙarfinsu da kuma asalin yadda halittarsu take ta cewa annaru samum wuta wadda take mai tsananin ƙarfi mai keta dukkan kafa suna da ƙarfi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratun a cikin suratun nam qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun an kaga sifanta kansa da kuwa shi kakkarfa ne to aljanu suna da wannan saboda asalin halittar su saboda karfin da wuta take da shi energy da wuta take da shi to a cikin wannan akwai tabbatar da wannan hakika na waɗannan halittu da kan cewa ba za a yi inkarin su ba ba za a yi inkarin samuwar ba kamar yadda ba ma inkarin samuwar mu mu bani adam to bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan to sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana abin da ya faru da asalin halittar da asalin kakanmu annabi adam tsakaninsa da shi iblis wanda yake nuna mana cewa asalin alaƙarmu tsakanin annabi adam da 'ya'yansa a gefe da kuma iblis da zurriyarsa a ɗaya gefen ita ce adawa adawa wadda take mai shuɗewa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan hiwar ɗin a cikin alƙur'ani ya ambace shi a suratul baqara ya ambace shi a suratul a'raf ya zo ya ambace shi a wannan a suratul hijir ya ambace shi a suratul isra ya ambace shi a suratul sad a cikin suratul a cikin suratul kahf ma an dan yi ishara gare shi duk dan ana ta maimaita wannan dan mu san cewar idan dai muna son mu rayu a cikin aminci to dole sai mun faɗaka mun farga kan cewar akwai iyayya madawwamiya gadadda wadda aka gaje ta tsakaninmu da iblis da zurriyarsa ba Allah madaukakin sarki yace wa idh rabbuka lil malaika ka tuna wannan kitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka ambata ya rasulullah yayin da ubangijinka yace ma mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni zan halicci basharan mutum mutum shine al-insan annabi adam kenan min salsalin daga tabo wanda yake mai ƙara min hama'in masnun daga bakin yunku wanda yake mai wari fa idza sawaituhu idan na daidaita surarsa wato na cika halittarsa na daidaita surarsa wa nafakhtu fihi min ruhi na hura masa daga raina wato na wato na gudanar da ruhina a cikinsa ruhi nan an dangana shi zuwa ga Allah dan sharufta dan ɗaukaka dan ɗaukaka ba wai kan cewa Allah ya shiga cikin ɗan adam ba ne a'a abin da yake shine unsurin rayuwa wanda ba wanda yake da iko ya kawo shi in ba Allah ba ba wanda yake da ikon ya kawo rai in ba Allah ba hmm. biology ya tabbatar da wannan ba wanda yake da ikon yayi yanzu ba dai ana yin machines ba ana robots artificial intelligence har za a yi mutum wanda za ka gaina ta magana da sauransu amma za ka tsaga shi ka ga jini ba za ka ga wani abu na sifar ɗan adam ba za a iya sanya kwamfuta duk ta masa tunani ta masa irin abubuwa da ɗan adam yake yi har ya yi waƙa har a sanya shi ya kuka har a sanya shi ya dariya amma amwatun gairu ahya matattu ne ba rayayyu ba don ba wanda zai iya halittar rai yanzu dukkan ƙwayar sel wanda yake shine sanadarin rayuwa an san abubuwan da suka haɗu suka yi shi da ruwa da kimawiyat chemicals da su ne ake haɗawa suka zamanto su ne suka haɗu suka yi shi to ai ga laboratory ne duk za a iya haɗa waɗannan chemicals ɗin amma wannan zai sanya shi ya fara cell division ba zai iya ba to saboda haka ruhi wanda yake shine sinadarin rayuwa daga Allah yake yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ya suranta ɗan adam kuma Allah ya ce fa'iza sawaituhu na daidaita shi wanda ya nuna daidai don halittar ɗan adam kai ka duba ka ga yadda Allah ya halicci ɗan adam kyan halittar tasa ta isa ya yi shi a miƙe ya yi shi a daidaice ya daidaita shi allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak a wata ƙira'a fa adalak ya halice ka ya daidaita ka kuma ya sanya ka miƙaƙe, ya daidaita ka ka zamanto wato a motadin wato a tsaka-tsaki kai ba baka zamanto kamar a raƙumin dawa ba ko baka zamanto ƙasƙantacce kamar kunkuru ba Allah ya yi ka da wannan sifa da kowane halitta yana ganin ka sai dai kawai ya rinka ya ga kan cewa ya ga shugabansa to Allah shi da kansa ya faɗa ya ce ya daidaita mu kuma haƙiƙa babu wanda zai musu akan daidaituwar halittar ɗan adam Allah ya daidaita ɗan adam ya kyautata halittarsa ya karrama shi to sannan kuma bayan ya yi wannan kun ga a lokacin nan ai kawai da ake ce ma inanimate ne abu ne manar rai ƙasa ce kawai aka yi ta aka haɗa ta aka sassaƙa ta wato kamar kai ne da zaka ka samu da zaka je ka samu karafuna yadda ake yin robot ka har haɗa robot na mutum to shikenan to ka samu masa da rai ba wanda zai iya wannan shi yasa sai Allah ya ce wannan fa'tu fihi min ruhi na hura masa daga raina ai na gudanar da rayuwa a cikinsa daga abin da yake daga wajen Allah ne kadai ba daga wajen wani ba shi yasa aka danganta ruhin ya zuwa gare shi kamar yadda ake danganta ɗakin Allah ya zuwa gare shi a ce baitullah ba wai dan Allah yana ciki ba saboda a girma saboda a ɗaukaka wannan gidan cewa abin danganawa ne zuwa ga Allah to haka rai ya ɗaukaka saboda abin danganawa ne zuwa ga Allah ba wanda ya isa ya gudanar da shi ya gudanar da rayuwa a cikin ɗan adam sai Allah to shi ruhin nan ba a sanya yake ba shi yasa hatta malaman tafsiri ma sun yi ta ƙoƙarin kawo abin da suke ganin yaya ruhi yake waɗansu su ce wato wani ɗan jiki ne wanda yake latif ai mai siranta wanda yake ba ganga ba jiki ne amma wanda yake siriri kamar iska waɗansu suka ce kuma kamar iska yake amma babu wanda ya sanya yake sai Allah Shi ne yake shiga a hura mutum ya ya zama to rayayi shi ake cirewa mutum ya zama to matacce kaga mutum dukkan gabobin jikinsa suna aiki dukkan gabobin jikinsa suna aiki babu ogan babu organ failure tare da shi zuciya na yi koda na yi huhu na yi kwakwalwa na yi komai na yi idan ajalin ya zo kawai sai dai kaga kawai ya tsaya an zare wannan ran ga jikin da dukkan gaɓoɓin shi yasa ma sai a yi sauri a yanke zuciyar waɗanda suke nema su yi a sanya ma wani a masa da shan zuciya ko a masa da shan koda ko da shan hanta saboda a matsayinsu na halitta suna nan suna aiki amma ran shine Allah ya zare shi to yake da iko ya wannan wannan kada ya isa ya sanya imani to Allah ta'ala ya ce idan na yayin da idan na daidaita shi kuma na hura masa daga cikin raina faqa'u lahu sajidi to ku ku zabura ku faɗi kuna masu sujada gare shi ai ku kife kuna masu sujada ya zuwa gare shi wannan umarnin Allah kenan ku zube kuna masu sujada gare shi hmm. wannan ya kamata ƴan uwanmu wato a ƴan uwanmu da suke fada ya kamata su gyara shi in san abin da sukan faɗa kenan ku zube wai za a gaida in aka zo sarki ya zo ya ce ku zube eh, wato a faɗi a gaisuwa ga sarki abinda Allah ya ce a mala'iku su ma annabi Adam kar a amfani da wannan kalmar ga ɗan Adam a ce ku yi gaisuwa ko makamancin wannan amma a ce ku zube Allah ne ya faɗa mala'iku su ma annabi Adam haka faqa'u lahu sajidin ku faɗi ku zube kuna masu sujada gare shi wannan sujada sujadar gaisuwa ce sujada ce waɗansu malamai sun ce sujadar sunkuyawa ne waɗansu kuma suka ce sujadar gaisuwa ai sujada ce haƙiƙatan sanya goshi a ƙasa Allah ya ce mala'iku su ma annabi Adam kuma Allah ya ambaci wannan da fa'u taqib wanda take nuna wato daga umarnin ya zo su gaggauta bi wato yana yin yana zamantowa annabi adam rayayye to daga sun daga sun jira suna ganin sa a raye to su faɗi su jira gare shi to wannan ya nuna girmamawar da Allah ya yi ma annabi adam da matsayin da Allah ta'ala ya bashi cewa mala'iku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su da cewa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun wanda suke wajensa ba sa girman kai ga barin bautarsa kuma ba sa jin wato nawa a cikin bautar da suke yi masa su ne fa da wannan matsayi nasu aka ce su kife su yi sujada ga annabi adam an ce su yi sujada gare shi a wannan baya hukunta kan wannan ba yana nuna kan cewar ya nuna za a iya yin sujada a cikin addinin mu ba a cikin shari'ar mu ba a cikin shari'ar mu ba a yin sujada sai ga Allah saboda dai na farko wannan da aka ce su yi su wannan da abin da yasa aka hana sujada ga wani Allah shine kada a bauta ma saboda saddu zari'a wajen gaisuwa gaisuwar sujada aka hana ta mutum ya gaisuwar sujada ya kife ya sa goshinsa a ƙasa bal hatta sunkuyo ma kamar yadda ya zo a hadisin mu'az aka hana shi saboda zari'a ne wasila ce da za ta kai ya zuwa ga bautar wani Allah to amma dangane da a yayin da ya zamanto cewar shari'ar musulunci ta zo da tare hanyoyin shirka sai aka hana yin wannan sujadar don kada zari'a ta kai ya zuwa ga wato abauta ma wani Allah to amma a lokacin a wancan lokacin wannan zari'ar ba a tsoronta saboda su mala'iku saboda kamalarsu ba sa saba ma Allah saboda haka ba a jin tsoron cewa in sun yi sujada ga annabi adam wannan zai zamanto tafarki da zai kai ya zuwa ranka kabautar wani Allah saboda haka aka ce su sujada sannan kuma abin da yake faruwa a duniyar mala'iku ba za mu yi kiyasinsa ba da abin da yake faruwa a duniyar bani adam dan an ce mala'iku su sujada ba za mu ce to wannan ya nuna kan cewa mu ma mu yi sujada wajen gaisuwa ga duk wanda muke girmamawa ba mu mala'iku ne su mala'iku ne aka ce su yi amma mu ba mala'iku ba ne saboda haka shari'ar su daban mu daban sannan kuma shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo da shafewar wannan hukunci, don haka ba za a kafa hujja da wannan sujadar da mala'iku suka yi ba akan cewa babu laifi a gaisuwa irin ta wannan to allah ta'ala ya ambata ya ci gaba da bayanin da bayyana mana wannan waƙiya da ta faru bayan halittar annabi adam da ya ce mala'iku su faɗi suna masu sujada gare shi Allah ya ce fasaje da mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku suka yi sujada kulluhum gabaki ɗayansu ajma'un gaba ɗayansu babu wanda yake bai yi ba wannan taukidi ne bayan taukidi suka yi sujada dukkaninsu gabaki ɗayansu don Allah maɗaukakin sarki ya nuna matsayin mala'iku wajen karɓar umarnin Ubangiji. Allah ya halicce su kafin annaba Adam, tunda inda ba sa nan ba za a ce su masa sujadar ba. Saboda haka kin ga sun riga annaba Adam zamantowa halittattu, an halicce su kafin annaba Adam. Kuma an gaya musu za a halicci annaba Adam, kafin a halicce shi, kafin a halicci annaba Adam, sai da Allah ta'ala ya gaya musu. yace inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ay zuwa karshen aya kuma anan ya gaya musu yace inni khaliqun basharan min min salsalin min ama'in masnun ni zan halicci dan adam zan halicci mutum to kuma kasancewar Allah ya ce musu basharan mutum wannan ya nuna kan cewar kenan suna da sabiki Sabi'in ilimi marigayin ilimi na menene ɗabi'ar wannan ɗan adam ɗin wanda Allah zai halitta shi yasa ya ce zan halicci mutum sun san meye mutum shi yasa da Allah ta'ala ya ce zai sanya khalifa a ban ƙasa suka ce za ka sanya wanda yake zai yi barna a cikinta ne ya rinka zubar da jini to sun san wato akwai wannan sifa ta halittar wannan halitta da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da su amma tare da wannan tare da kuma kan cewa ga matsayinsu sun ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu muna tasbihi da godiya a gare ka muna tsarkake ka tare da wannan da Allah ya musu umarni sai suka faɗi suka yi sujada a gare shi ba su girman kai ba ba su ga kan cewa ta yaya za a yi wanda wannan halitta ne da ya zo daga baya wanda ma za a iya wanda zai sifantu da wannan sifa ta barna da zubar da jini da yin abin da Allah baya so ta yaya za a yi masa sujada amma saboda su a cikin asalin halittarsu ba san rashin bin Allah ba ba san yi ma Allah tawaye ba ba san yi ma Allah musu ba saboda haka suka faɗi suna masu sujada gare shi ga annabi Adam ga gabaki ɗayansu dukkaninsu to wannan yabo ne Allah maɗaukakin sarki yake ma mala'iku da kuma kwaɗaitar da mu akan mu zamanto haka wajen bin umarnin Allah kamar yadda suka zabura suka bi umarnin Allah ga baki ɗayansu to haka mu ma ya waje mu kasance Allah ta'ala ya ce illa iblisa sai iblis shine uban aljanu shine uban aljanu baki ɗaya ya kasance a tare da mala'iku saboda kasancewar saboda girma saboda kasancewar su shine uban aljanu baki ɗaya sai ya shiga cikin umarnin taba'an ya shiga cikin umarnin na mala'iku aka yi ma amma saboda kasancewa yana tare da su aka ce to shi ma ya shiga cikin waɗanda umarnin ya hau kansa to shi sai ya ƙi illa iblis aba sai ya ƙi wato ya ƙi bin umarnin Allah an ya kuna ma'a sajidin ya ƙi ya kasance tare da waɗanda suka yi sujada a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce illa iblis istakbara wa kana minal kafirin sai iblis ya yi girman kai ya kasance daga cikin kafirai abin da ya sa ya ƙi girman kai ya bayyana girman kan da ya sanya shi ke ganin ya fi wato annaba adam tare da kuma cewar mala'iku su ma suna da wannan sifar su an halice su daga haske kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga haske su aka halice su saboda haka haske shi wato ya fi wuta ya fi wuta ɗaukaka ya fi wuta alfarma saboda haka kaga in alfarma ce idan tsarkaka ke da ɗaukaka mala'iku sun fi aljanu amma su ba su girman kai ba amma shi kuma iblis ya ƙi ya girman kai قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون سيأتي بازي كسن شيوا أغرين با ني سجدا غواتو جيكي واتو متون wanda yake jiki ne wanda ka halicce shi daga wato taɓo mai ƙara daga yumɓu wanda yake mai wari a ce kuma ne sujada gare shi a can suratu sad yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin haka ma yace a cikin suratul a'raf qala ya Iblis. na'am qala ya na'am mun tsallake wannan ayar qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin da yaki sai Allah ya ce masa to ya kai iblis me ke gare ka da baka kasance tare da waɗanda suke sujada ba wato me manufarka akan rashin kasancewarka cikin masu yin sujada menene tare da kai mecece manufarka akan kin yin sujada ka ibin umarni na bayan ni na halicce ka kuma na baka umarni wace manufa ce a gare ka me ka taka Allah ya gaya masa qala lam akun li asjuda li bashar yace ba zai kasance ai bai cancanta gare ni ba bai cancanta gare ni ba nayi sujada sujada ga mutum wanda yake jiki ba ruhi ba jiki wanda yake mai kauri ba zai iya ba dunkulewa ya zamanto abin da ba a gani ba kamar yadda su aljanu suke da wannan ba zai yiwu na yi sujada gare shi ba bayan wanda ka halicce shi daga taɓo wanda yake mai ƙara daga yumɓu baƙi wanda yake mai wari ya gina wannan akan kiyasi wato shi yasa ne malamai suke cewa duk wanda nassi ya zo masa sai ya yi kiyasi sai ya amfani da tunaninsa da ra'ayinsa da hankalinsa don ya ije nassi to wannan ya yi kiyasi irin na iblis sai malamai suke ce masa fasidul itibar wannan ba a la'akari da shi saboda idan ka san wani abu abubuwan da baka sani ba sun fi yawa Sheikh Al-Amin Shinqiti a cikin tafsirin sa na suratul A'raf ya fitar da fuskoki daban-daban na rusa kiyasin Iblis yayi masa yayi wato yayi muqabala da Iblis yace kai Iblis ka ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na fi shi alheri ka halicce ni daga wuta kuma ka halicce shi daga yumbu wato wuta ta fi yumbu sai ce to ni kuma zan gaya maka cewa yumbu ya fi wuta shine ya fitar masa da fuskoki daban-daban yana nan a cikin adwaul bayan a cikin tun a cikin kaset din ma akwai a cikin kaset din sa dan tafsirin suratul a'raf ya fito a cikin kaset kaset na tafsirin sa Sheikh Al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi ya bayyana fuskoki daban-daban da yumbu ya fi amfani zuwa wuta bisa wuta yace yumbu zai fitar da halitta zai fitar da rayuwa nawa ne daga cikin halittu suke rayuwa a cikin yumbu tsirrai nawa ne suke fitowa daga cikin tabo ga shinkafa nan ga alkama nan kuma dabbobi nawa ne suke rayuwa a cikin taɓo amma wuta me take yi in ban da barna me take yi sai dai kuna saboda haka iblis ya yi kiyasi ya ɓace a kiyasinsa babban ɓacewa shine ya yi fito na fito da umarnin Allah to da ya faɗi wannan sai Allah ta'ala ya ce qala fakhruj minha fa innaka rajim <coughs> mun karanta ta ko qala fakhruj minha Allah ya ce fita daga cikinta wato nan wajen fita daga cikinta zamirin yana komawa ya zuwa ga ɗayan abubuwa guda uku imma a cikin aljanna saboda da Allah ya halicci annabi Adam wato a a a ya sanya shi a cikin aljanna sai ya zama to duk wannan kitabin a cikin aljanna akai amma zahirin Alkur'ani. ya nuna kan cewa sai bayan da iblis aka ce masa eh, sai bayan da mala'iku aka ce musu su yi sujada sannan Allah ya ce wa ya adamu sukun anta wa zawjukal janna fakula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin sai nan daga nan ne aka ce su shiga aljanna amma a farkon farawa lokacin da aka yi wannan babu da abin da yake nuna kan cewa yana annabi adam yana cikin aljanna ne aka yi umarci aka umarci mala'iku da su masa sujada to shi yasa sai waɗansu suka ce min haɗin nan abin da ake nufi ai minas sama fita daga sama wato fita daga cikin daga wato daga sama wanda da wato da Allah ya halicci annabi Adam wato a sama Allah ya halicce shi kauli na uku kuma suka ce a ana nufin ya fita daga cikin mala'iku wato wato taro taro maɗaukaki taro almala'ul a'ala taro maɗaukaki wanda a ne aka Allah ya ce masa ya fita daga nan wajen fa innaka rajim domin kai rajim wato korarre ne abin nesantarwa ne daga dukkan alkhairi abin nesantarwa ne daga rahmar Allah ar-rajim shine wanda aka masa rajim aka kore shi yayin da aka tashi korar tasa sai aka kore shi da tsakon kwani ana jifansa ana korarsa to shi shedan haka yake wato kenan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi iblis abin zare ma dukkan alkhairi ne daga gare shi dukkan wani abu wanda yake alkhairi an kore shi daga gare shi an nisantar da shi daga gare shi babu wani abu na alheri tare da iblis babu wani abu na alheri tare da iblis shi yasa dukkan wani abu na ɗan adam ma idan zai musulta sharri sai musulta shi da iblis da shaidan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa akan bishiyar bishiyar zakum ta cikin jahannama yace tal'uha ka annahu ru'usu shayatin furanta kai ka ce kawukan shaidanu ne da babu wani kyau babu wani alheri ta da su sannan Allah ta'ala ya ƙara wa ƙarfafa wa ne ce wa inna alaikan la'ana kuma tsinuwa ta tabbata a kanka ila yawmiddin har ya zuwa ga ranar sakamako an ce alaika tana kanka wato ba ta tabbata a samanka ba za ta taɓa kaucewa ba daga gare ka tsinuwar Allah abin da ake nufi da tsiruwa shine nisantarwa daga dukkan alkhairi bayan an kore shi sannan kuma aka sanya masa la'ana wato tsinuwa shine a wato a ce qatalakallah ko la'anakallah abin da yake zai tabbatar masa da nisantarwa daga dukkan alkhairi da Allah maɗaukakin sarki yake ba ma bayansa ila yau middin har ya zuwa ga ranar sakamako wato wannan ba wai yana nufin ranar sakamako tsinuwar ta kare ba tunda ai an ce ita ce gayar ko tsinuwar Allah ta tabbata a kanka har ya zuwa ga ranar sakamako to wato ranar sakamako ba mafhumin wannan yana nuna kan cewa ranar sakamako baka da tsinuwa ba a'a ranar sakamako ran nan zaka ga sakamakon tsinuwar rannan kuma jaza'in tsinuwar zai bayyana saboda haka abin da zai zo a ranar sakamako ya ma fi muni da la'anar da take a nan to sai Allah ta'ala ya ce قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأضلين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين إنها سبعة أبواب في جنات لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب ساكي تعالى آية لها سبعة أبواب لكل باب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود إن المتقين في جنات وعيون نعم Allah ya ce ƙala rabbi fa zirni ila yau yawmi yub'athun Allah ya ce sai iblis ya ce ya ubangiji na ka saurara min ya zuwa ga ranar da za a tayar da su wato ranar da za a tayar da annabi adam da zurriyarsa. Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da mala'iku da iblis wanda har iblis ya samu wannan ilimi akan cewa annabi adam zai yi zurriya. kuma zuriyar nan tasa za su rayu har zuwa ga ranar da za a yi tashin alkiyama sai ya ce ka saurara min bi ma'ana ka sanya ni na rayu kar ka kashe ni har ya zuwa ga ranar da za a tashe su qala fa innaka minal munzarin Allah ya ce to kai kana daga cikin waɗanda aka saurarawa waɗanda aka yi kyale su su rayu har ranar da za a yi tashin alkiyama wanda aka saurara musu su rayu har ran da za a yi tashin alkiyama akwai mala'iku irin su hamalatul arsh akwai irin su jibril da mika'i da israfil wanda yake hura kaho duk suna cikin waɗanda yake wato su ba za su mutu ba har sai ranar da za a yi tashin alkiyama to iblis shi ma yana cikin wannan iblis kawai banda zuriyarsa shine wannan abin ya samu a gare shi amma wannan bai nuna kan cewa aljan baya mutuwa ba bal aljan yana mutuwa amma ubansu shine iblis shi kam Allah madaukakin sarki ya ce innaka fa innaka minal mundarin to kai kana cikin waɗanda aka saurara ma ila yaumil waqtil ma'lum ya zuwa ga ranar lokaci wanda yake sananne ai lokacin da yake sananne a wajen Allah ko kuma lokacin da yake sananne ne Allah ya sanya sanin tashin alkiyama sananne ne a cikin dukkan halitta cewa suna jin za a yi tashin alkiyama ba su san lokacin ba amma sun san akwai shi ko kuma ya zamanto din kamar yadda muka ambata a farko lokaci wanda yake sananne bi ma'ana a wajen Allah wanda shine kada ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama wannan shine lokacin da za a yi annafhatul ula hura kaho na farko wanda kowa da kowa zai mutu fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun to Allah ta'ala ya ba mu labarin bayan ya yi Jibril wa Iblis bayan ya yi masa wannan shifta ya kyale shi zai rayu ba zai mutu ba domin ya samu domin hikima ta Allah kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ne domin ya masa jarabawa to kuma daga jarabawar nan shine dole ya zamanto ya san a nuna masa alheri a nuna masa sharri to daga cikin abin da yake tasiri a kansa wajen yin sharri shine iblis saboda haka matsawar yana nan to abin da zai kai shi zuwa ga sharri ko yana nan to Allah hikimarsa ta hukunta kan cewar abin da yake zai zamanto zai kai mutane ya zuwa ga sharri yana nan a duniya har tashin alkiyama saboda mutane su shirin jarabawa da Allah ya musu saboda mutane mai shirin jarabawa Allah ya jarabce mu da alhe wa nablukum wal khairi fitna mun jarabce ku da alkhairi da sharri a matsayin jarabawa to da ya faɗa da Allah ya masa wannan shifta sai ya ce qala rabbi bima agwaytani sai ce ya ubangiji na kun ga iblis yana kiran Allah da ubangijinsa yana cewa rabbi ya ubangiji na saboda ya san cewar shi halitta ne kuma ya san babu mai masa in ba in ba Allah ba ya riga ya san ya halaka sai ya ce Allah ya ubangiji na saboda batar da saboda batar da ni batarwar ka gare ni wato ya zamanto na zamanto mai wannan sifa to ni kuma la uzayyinanna lahum fil ardh wallahi zan kawata musu a cikin ƙasa zan zayyana musu wato dukkan abin da baka so na saƙo zan zayyana musu shi har sai ya zamanto sun soci fiye da yadda za su soka har sai sun yi maka tawaye wato zan kawata musu to wannan shine gayar abin da shaitan yake tazyin ya zayyana maka ya wato ya kawata maka abin da yake ka ganin sa kyakkyawa abin da yake ba hakika bane amma ya mayar ba hakika ne kyau bane amma sai ya zayyana maka Allah ya bashi wannan ikon ya shiga cikin zuciyarka ya zayyana maka ya kawata maka shi ba mai kyau bane sai ka gan shi da kyau zan zayyana musu a cikin ƙasa wala ubuyannahum ajma'in kuma zan batar da su gabaki ɗayan su wato duk muta duk bani adam yayi sha alwashi wannan kun ga da rantsuwa yayi da lamul da lam ta almuwaqqi'a lil da kuma nunu tauke zan batar da su dukkanin illa ibada ibadaka minhumul mukhlasin sai bayanka daga cikin su waɗanda suke tsarkakaku wato ka tsarkake su ka zaɓe su haka take a kira a jumhur nafi da asim da da nafi da da asim da kuma ƙira'ar al-makki shi ibn kathir shi ma ƙira'arsa kenan kuma daga cikin ƙura'u da Alkisa'i da ibn amir da abu amr su suka karanta ta da kisra illa ibadaka minhumul mukhlisin mukhlisin su ne wato wanda ka zaɓe su ka tsarkake su su kam wato ba zan batar da su ba zan iya batar da su ba shi kansa iblis ya san wannan ya ce ba zai iya batar da bayan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su ba a ɗaya ƙira'ar bayinka waɗanda suka yi maka ikhlasi suka yi gaskiya wajen ɗa'a gare ka wanda kuma wannan ita ƙira'ar ta fassara abin da ake nufi da mukhlasin ɗin kenan waɗanda Allah ya tsarkake su ya zaɓe su ne wanda suka yi ikhlasi ga Allah bi ma'ana ikhlasi wajen bauta ga Allah shine zai sa Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka ya tsarkake ka ka zamanto mukhlas tsarkakakke to saboda haka ikhlasi gaskiya shine abin da yake dafi a wato shine tsari da zai tsare ka daga shaidan ya batar da kai Allah ta'ala ya ce qala hadha siratun alayya mustaqim wannan wannan shine tafarki miƙaƙƙe ya zuwa gare ni ah, ya zuwa gare ni a bisa tafsirin da yawa daga cikin malamai ai hadha siratun ilayya mustaqim wannan shine tafarki miƙaƙƙe zuwa gare ni ai tafarkin wato rashin ah, tafarkin tsira daga batarwar shaidan wannan shine farki wanda yake miƙaƙƙe ya zuwa gare ni to amma sai aka yi amfani da kalmar ala don a nuna cewar duk wanda wato wannan shine farki, miƙaƙƙe da a kansa duk wanda yake a kansa to yana kan miƙaƙƙiyar hanya a kansa wato a kaina a kan wannan tafarkin yake tafiya to zuwa gare ni zai zo tafsiri na biyu da suka ambata na alayya dinnan shine wato wannan shine tafarki miƙaƙƙe wanda wajibi ne na tsare shi na kiyaye shi wato wajibin Allah ne ya wajabta ma kansa cewar bayan Allah da ya tsarkake su bayan Allah masu ikhlasi shedan ba zai samu sultani a kansu ba to su waɗanda yake shedan zai samu sultani a kansu Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su da a cikin suratun nahal ma sultanuhu ala ya yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun ikonsa yana kan waɗanda suke jibintarsa ne kuma wanda suke shirka da shi a cikin da'a Allah ya bayyana wannan siratun aliyya mustaqim yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina wato waɗanda suke bantattu zababbu tsarkakakku baka da sultani baka da iko a kansu illa manitta ba min al-ghawi amma waɗanda suka bi ka daga cikin batattu to su kan da su ne kake da sultani a kansu kenan shaidan sultaninsa akan waɗanda suke ba bayan Allah waɗanda suke keɓantattu masu ikhlasi ba waɗanda suka bi shi akan riwaya to kun ga wannan sai ya zamanto shine darasin da manyan darussan wannan matsayi kan cewa a kiyaye bin shaidan dan in ka bi shi za ka zamanto kai ne wanda cikin waɗanda suka bi shi a cikin abin da ya zayyana musu yayin da ya zayyana maka ka karɓa ya zo a cikin isra'iliya daga yazid ibn abi qusayt wanda ibn kathir ya kawo kissar tasa tsakanin iblis da wani annabi wai suka yi muhawara yana cewa da mene kake tsira daga gare ni shi kuma annabin ya tambaye shi da mene kake wato batar da wanda kake so kake samun iko a kansa bayan doguwar dai muhawara shi annabin ya ce masa daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga shi nake tsira daga gare yace yace haka ne to ni kuma ka san abinda daga shi ne wato nake batar da wanda nake batarwa ina zuwa mutum lokacin fushi da lokacin sha'awa lokacin fushi da lokacin sha'awa a lokacin ne zai samu sultani akan mutum lokacin fushinka shikenan sai ya batar da ganinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wani yayi fushi jijiyar wuyansa ta tashi yace na san kalma da da zai faɗa za ta su za da abin da ke tare da shi yace a'udhu billahi minash shaitani rajim da kuma lokacin sha'awa lokacin sha'awa da ta taso to a lokacin nan shaidan zai zayyana maka hatta abin da yake ba mai kyau ba ka rinka ganin sa mai kyau sai ya samu sultani a kanka saboda haka sai a farga a lokacin da waɗannan abubuwa guda biyu suka zo wa mutum sannan Allah ya ce wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'i wutar jahannama ita ce wato wurin alƙawarin su ma alƙawartar su ma mahadan su anan za su haɗu wato ita ce maw'id ita ce wajen appointment din su dukkanin su laha sab'atu abwa ita jahannama tana da kofofi guda bakwai ma'ana za a samu shigarta wato babu turmutsutsu za a shiga da yawa akwai hanyoyin shigarta da yawa an ce kofofin shiga wutar jahannama din ɗin sune ayyuka waɗanda suke kaiwa ya zuwa gare ta kamar yadda aljanna take da kofofi wanda wannan kofofin an zata su ne da ayyuka kamar yadda ya zo a hadisin abu huraira cewa masu sallah za a kira su daga kofar sallah masu azumi za a kira su daga kofar rayyan masu ciyarwa za a kira su daga kofar sadaka masu jihadi za a kira su daga kofar jihadi ah, tana da kofofi guda takwas ita aljanna ita ko wuta tana da kofofi guda bakwai kamar yadda ya zo a nan likulli babin minhum juz'un maqsud kowace kofa wato daga cikin akwai juz'i akwai kaso abin rabawa daga cikinsu ga wannan kofar wanda za a shigar da su ta wannan kofar wal iyadu billah sannan Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wato lambuna daban-daban wa uyun da idaniyar ruwa shine inda ruwa yake fuffugowa daga ƙasa na'am udkhuluha ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر لا يمسهم فيها وما هم منها Allah ya ce udkhuluha bi salamin amini za a ce musu ku shige ta da gaisuwa ta aminci amini kuna amintattu daga dukkan aibi daga guma abinda zai sanya ku ku gushe waɗanda wanda zai gaya musu wannan su ne masu gadinta mala'iku wa ƙala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi wa naza'na ma fi sudurihim min ghil muka cire muka cire abin da ke cikin kirazansu na wato gil shine kiyayya da hikidu da kullatar juna ikhwanan halin kasancewarsu kamar yan uwa ba sa hasada ba sa gaba ba sa kiyayya a cikin aljanna din ala sururin suna kan gadaje ƙabili, suna masu fuskantar juna irin wato ana hira ana tattaunawa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum inna kunna min qablu nad'u إنه هو البر الرحيم سنا ونا لا يمسهم فيها نصب وهلا دقجيا ما ذات شابي سبا باب ذن كان ويس شيء سن وهلا سن قجي كش نعبد وما هم من هذا مخرجين كما سوبا وإن ذا أبتد سودا قريتا babu cewa tam ɗin gwamna ya ƙare saboda haka saura mai 29 ta zo za a fita babu wannan babu fitarwa daga cikinsu Allah maɗauka maza Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo ya ce masa kai ma Khadija bishara da gida a cikin aljanna na lu'ulu'u na zinari la nasaba fiha wala saha babu gajiya a cikinsa babu kwarmuto ba hayaniya ba kwarmutu ya cike mata bishara da wannan gida sayyidina ali ya karanta wannan ayar yana cewa da ni da talha da zubair ina fata muna cikin waɗannan wanda Allah zai cire mana abin da ya faru tun da sun yi yaƙi na wato algillu ƙiyayyar da ta faru tsakanin su wato zamanto kamar ƴan uwan juna haka za su shiga aljanna ya zo a hadisin Abu Sa'idu al-Khudri ƴan aljanna kafin su shiga aljanna za a tsare su a wata gada sai dukkan wani abu wanda yake tsakankanin su sai ai ce a yi kisas a tsarkake juna a zamanto kowa babu babu haƙƙin kowa akan kowa kafin su shiga aljanna saboda wuri ne wanda yake babu komai sai tsarki Allah ka sanya mu daga cikin masu rabo subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu